gamo ina wakar <laughs> yanzu ina a wanda ka yanzu ina son kan sa ta ne eh, ita take fi yanzu eh. ta ci gaba Mike wannan guda biyu ne ko wannan da wannan? Ah, guda ɗaya ne in ka so ka wannan amma ɗan yanzu wannan ne ke eh, wannan DC ina wakan yanzu DITB eh? mm, Alheri Radio jama'a barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na asabar 22 ga watan safar shekara ta 1439 wanda ya daidai da 11 ga watan nuwamba shekara ta 2017 barkanmu da saduwa a wannan shiri na gamu da katar wannan kawai zan daga ku masu saurari barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke gabatar muku da wannan shiri na gamo da katar a wannan tasha mai albarka mai tarin alheri alheri rediyo a kan mita 97.7 shirin namu na yau shine shiri na goma sha ɗaya kuma mun yi gamo da katar ne da dr salihu lukman dakta barka da shigowa barka ka dai masha Allah masauraro wannan shiri ne na musamman da yake tattaunawa kan ilimi da abubuwa da suka shafi ilimin kuma kamar yadda na faɗa shiri ne na goma sha ɗaya Shirin mu na goma mun yi ne da dr salihu lukman wanda malami ne a jami'ar kimfad university of petroleum and minerals wanda ya dawo nan jami'ar ahmadu bello bayan aiki da ya a can da kuma karatu ya dawo nan department na water resources, water and environmental engineering. mun tattauna sosai da shi akan hanyoyin da ake bi wajen neman samun tallafin karatun digiri na ɗaya da digiri na biyu da digiri na uku a jami'an ƙasashen waje da kuma na cikin gida kuma a yau shirin gamo da katar na shiri na goma sha ɗaya ya ƙara gayyato shi domin mu ƙarasa bayanan da ya ɗauko domin musamman ɗaliban ilimi da kuma iyaye su ji hanyoyin da ake bi wajen neman wannan samun tallafi Dakta muna godiya da wannan dawowa da kai. Ina so in dawo da kai baya. To. Dakta, akwai bayanai da kai game da abubuwan da ake bukata kafin ɗalibi ya samu karbuwa a jami'o'i guda biyu a ƙasar Saudi Arabia musamman jami'atul Islamiyya da ke cikin birnin Madina da kuma ɗaya jami'ar wadda kai wadda ake kira King Fahad University of Petroleum and Minerals. so ina so ka dawo baya so da masu saurare suna ta tambaya wasu abubuwa ake bukata kafin ɗalibi ya samu karbuwa a waɗannan jami'o'i guda biyu to kamar yadda na fara bayani a wancan shirin da ya gabata na shikin fat university of petroleum and minerals kusan na lissafto duk abin da ake da bukata sai dai ɗan kaɗan kusan na ƙarshe hmm. wanda shine waɗanda suka karanci courses na management hmm. kamar maybe public admin hmm. business admin da sauransu hmm. su ba sa yin GRE hmm. a lokacin ne bayanin GRE sosai har da kuɗin da komi da ya shafe shi so su ba sa yin GRE a madadin GRE su suna yin abin da ake kira GMAT ah, wato graduate management um, uh, uh, graduate management and testing namun asalin full wannan amma ana kiran shi jarabawan uh, gmat wanda minimum score da ake nema shi kuma a gmat din shine 450 450 kudin kuma yakan kai har ah, dubu sittin hmm. inda ake yi to su a maimakon su yi gre su za su yi gmat bayan nan kuma mutane dole ah, ya kamata su sani cewa waɗannan test din da na lissafto da hmm. toefl da gre da gmat din duk ana yin su kamar a ce a kowane wata ma wasu ana yi fiye da sau biyu so biyu akalla yawanci so ko da mutum ya shirin yi iyaka ya duba date da ya ga ya dace da shi sai ya zaɓa bayan nan kuma ina so in dan tsokaci kaɗan gam ga masu hnd da postgraduate diploma saboda wasu lokaci wasu suna tambaya maybe ko suna da hnd suna so su zo su yi masters a can ko kuma suna da postgraduate diploma gaskiya yawancin jami'o'in saudiya ba sa ah, la'akari ga hnd sai dai degree sai bsc degree wanda aka yi akalla shekara hudu Eh, ko biyar hmm. eh, akalla shekara hudu so duk da yake zan zo kuma a na US da na UK su ma in bayanin kan hmm. yadda suke kallon masu HND din amma a can dai gaskiya ba sa ah, dubi gare su wajen su ba su gurbi na kamar masters ko phd ah, sai kuma dan wani tsokaci ga duk wanda kamar zai apply a ah, kemfati University shine recommendation letters dole ya tabbatar refresh din shi sun cike kuma sun submitting saboda idan babu koda kwara daya ba za a ci gaba da processing application din shi ba kwata-kwata mm. sai kuma ya tabbatar ya uploading ya dora wato dukkan mandatory documents wanda duk sun lissafta a website din sai kuma wani lokaci TOEFL din sukan dan daga kafa wani lokaci shi jarawan ko TOEFL ko GRE e, ya danganta da yadda suke tsananin neman ɗalibai a wannan sashin so za su iya ko kilis ce idan ka tafi can sai kai waɗannan su jarabawan amma ba ko da yaushe ba ne wannan na Kemfad University kenan Petroleum and wanda idan muka zo bayani a Arab World gaba ɗaya ita ne na ɗaya a duniya a duniyan larabawa hmm. ita ce jami'a na ɗaya a duniya kuma gaba daya tana cikin kamar a ce best 200 rankin dinta yanzu wajen bai dai kai 200 ba a duniya gaba daya a eh, kuma duniyar larabawa ita ce na daya kaga a nan Najeriya eh. jami'ar da ta ita ce ta ɗaya misali a bana jami'ar Ahmadu Bello tana ɗaya daga cikin na ɗaya ne zuwa na kusan ɗari takwas ko na dubu eh. haka ai kowannan ma idan muka zo kila bayani kan rankin na universities asali idan aka ɗauki asalin ah, wato Uh, su waɗanda suke rankin ɗin asalin waɗanda ake dubawa to mm. gaskiya ko jami'a ko ɗaya a najeriya babu a da ni ibadan take shiga na tsakanin 800 zuwa na dubu ɗaya jami'an ne ibadan ta shiga shekaran da ya wuce mm. da wanda ya 2016 da 2015 <laughs> amma recent ranking da aka yi na times higher education mm. wanda a us ne shi wannan organization take ko jami'in ibadan din ma babu hatta dubu ɗaya hatta dubu ɗaya ka yi bayanin ita jami'ar kimfato ita na jami'atul islamiyya to na jami'atul islamiyya shi kuma na dan fara bayani kaɗan akan ta ita ma mm. akan courses din da suka fara to sai dai requirements din nata mm. dole na farko akwai abin da suke kira recommendation ko kuma tazkiya wanda dole mutum ya same shi guda biyu ta shaida akan ɗabi'an mutum da halayenka kirki ne eh, da addininka kamar nan ina da ɗan sunaye wa a nan zaria mutane za su iya zuwa su ba su idan sun san su su rubuta musu wannan taskiya akwai na farko shi shugaban kana ga ka san ita fa taskiya kafin ka faɗi sunayen mutanen nan dan jabi nake so in yi akai na'am tunda yanzu na san mutane ɗalibai na sauraro da iyaye ita taskiya kar wani in ya ji ka faɗi ambaci suna wani malami ya je ce mai eh. bai mai ba ya ce aiwa ni kaza kaza ita taskiyar na wannan shaidan recommendation letter ana kana rubuta ta ne ga wanda ka san shi shaida ce kake da sosai sosai shi yasa na ce kaman waɗanda ke zariya eh. wanda yawanci waɗannan malaman in za mu duba za ga hmm. kila ka san su ko sun san ka haka wanda za ka iya zuwa su ka same su su rubuta mm. saboda suna rubuta mu waɗanda suka sani mm. to nan zai dan sauƙaƙa ma mutane waɗanda da yake zaria amma ba wai dole bane sai su mm. mutum zai iya samun koda wata organization kila ko ya aiki da ita ko ya san ko shugaban haka ya je su rubuta mai na farko da kamar shi malam sani yakubu wato shugaban izala na zaria kenan akwai kuma dr muhammad aliyu wato imam low cost akwai na haya islam eh shi kuwa akwai kuma dr akwai malam abubakar jumari akwai kuma malam musa shine director na jama'atu duk waɗannan na angolima na angolima to duk waɗannan suna ɗaya daga cikin sai kuma kamar wata organization eh. kamar mss ne ko wata organization ne da mutum na musulunci da za su iya ba da shaida a kan shi mm. to amma wannan yana da muhimmanci dole mutum sai ya sami su guda biyu na jami'ar islamiyya kenan waɗannan requirements din kuma bane wanda na san cewa suka rubuta eh, eh, bismillah bismillah ka iya so Muhammad Arsalan na faculty of Jami'ar Ahmadu Bello na san shi ma ya ga rubuta ga kuma Dr. Jamilu Zarewa wanda shi ma kwanan ne da daga Jami'atul Islamiyya ya yi digirin shi na farko na biyu na uku duka a jami'ar kuma ya dawo nan Jami'ar Ahmadu Bello shi ma a nan faculty of Law tsangayar shari'a shi ma na san yana rubuta so akwai wasu da yawa haka amma abin da nake so in ce a takaice dakta mm. kada fa ɗalibi ya je ɗaya daga cikin su ya rubuta mai wannan takardar shaidar ka yi rubuta ba ka ce ka ji haushi ka ji <laughs> a kan rubuta ne ga wanda sun san shi kuma shaida ce suke badawa masha Allah sannan kuma wannan again tun ba waɗanda suka ga waɗanda kilisafto suka yi so idan ka san wani da ya jami'atul islamiyya mm. idan ya san ka to zai iya yin rubuta ma ya baka shaida akan cewa gashi to bayan nan su ma suna da bukatan tofil da na yi bayani a can mm. na kfupm amma wannan tofil din ga wanda yake son ah, courses na turanci kenan mm. amma wanda zai je da rasa islamiyya ba ruwan shi da tofil mm. amma wanda zai je course na turanci yana da bukatan tofil yadda na yi bayani amma court of din point din da suke bukata su bai kai na kfupm ba suna da bukatan 40 ne kfupm suna da bukatan 68 na masters na phd suna da bukatan 79 amma su ko da yake digiri na farko ne suna da bukatan foti ne kawai wanda foti Allah na ba zai zama da wani wuyan samu ba bayan nan kuma akwai wani abu da suke bukata da ake kira international computer driving license icdl shi ma wani exam ne ake yi a kan computer kan dai uh, basic operation na computer su application su word excel powerpoint database da sauransu hmm. to shi ma yana da gpa e ne shi exam din hmm. amma ba dai wani mai wuya bane kuma ana training hmm. a kaduna da duk suna yi wanda da training din har anan to da training da exam din da sukan caji kamar 52500 amma idan idan exam din ne kawai ba training hmm. wajen kamar 25000 naira to icdl suna da bukatan shi wanda ba mu faɗe shi ba a su kffm ba su bukatan wannan bayan nan kuma suna da bukatan ah, international passport wato international passport mutum zai je nan immigration hmm. tare da garanto da zai cike form da sauransu amma yana da muhimmanci mutum ya yi kokarin sa suna uku a ciki saboda yawanci hmm. mu hausawa yawancin suna mu kwara biyu ne eh. daga sunanka sai sunan babanka ko daga sunanka sai sunan kakanka shi shikenan eh. amma su can akan samu matsala saboda sukan buƙaci wani lokaci mutum sai yana da suna uku a fasfotin shi ko da zan tafi karatu a lokacin da abokina da ya je da suna biyu dole sai da ya canza fasfot ɗin shi ya sa suna uku daga jin wannan nima haka dole ya sa na canza nawa nan na ƙara wanda da biyu nake amfani da dole na ƙara na koma uku eh. saboda wani lokaci in ka je kirikiri za su ce dole sai kana da suna uku to saboda haka yana da bukata wani abu da na kalla game da mm. laraba mm. zai akwai wanda zai suna goma sosai sosai kuwa <laughs> sosai wani dan wani sosai ai saboda su yawanci da sunan kabilan su na karshe hmm. zaka ji akwai ko al shamri al qahtani haka haka to dole sai sun hada da sunan kabilan su shine kamar last name din su to mu ko nan wasu suna sa maybe da sunan kaman kakan kakansu mm. kaga kaman ni Salihu Lukman Lukman mm. kakana ne sunan babana Yusuf amma tun muna primary da za a rubuta sunana a certificate eh, babana sai ya ce a sa sunana salihu lukman kuma bai sa sunan shi ba a <laughs> haka muka taso so suna uku yana da muhimmanci a passport to bayan nan kuma application din gaba daya online ne wasu suna kokarin zuwa for physical interview wato sai sun tafi jami'atul islamiyya ko su je umra sai su samu su dai tafi jami'a su ce sai an musu interview mm. Mm. to gaskiya wannan ba wai dole bane ba requirement bane mm. wanda suka tafi kwanan nan ma akwai wani da muke tare da su a turin wada shi bai je ba daga nan ya cika ta ya kuma samu wallahi kuma ya samu ko satin su biyu da ko uku kenan da tafiya ne na'am to wannan ba dole bane amma dai eh, wani abu kuma shine mutum dole sai ya zama kasa da shekara 25 na digiri na farko gaskiya sai ya zama ƙasa da shekara ashirin da biyar mm. to sun fi ɗaukan ka da muhimmanci cewa da gaske kake yi mm. to in aka yi maka interview mm. ana ganin ka ido da ido eh. to za su fi za su fi considering din cewa bari su baka admission tun da kai kayi tattaki ka ma'ana ka fi kafi wanda yake zaune a plan wasu haka suke cewa shi sa wani zai haɗa kuɗi ya je umara daga nan sai je madina ya wannan jarabawa na yi fira da wanda yake aiki a masu ɗaukan admission mm. masu a registry mm. yake cewa gaskiya kusan fiye da kashi 80 cikin 100 da ake ɗauka mm. ba su taɓa ma kila ko airport ma ba su taɓa zuwa ba to uku da ya wuce akwai wanda sun tafi daga nan sun tafi na'am na'am so wannan din saboda wasu suna ganin kila ko dole sai sun je din so wannan gaskiya ba wai dole bane amma su tabbatar sun cika ka'idojin nan suka yi applying insha Allah idan ya kasance abin ya wannan to sai ka ga sun samu mm. to bayan nan kuma na faɗi cewa application din komi duka online ne mm. akwai website din wanda koda mutum ya sa uh, islamic university madina a google mm. zai ga website din in kuma saboda in na faɗi wannan in ba mutum ya rubuta ba ne zai eh, yi mai wahala ok akwai admission.iu Dot dot edu mm-hmm. sa slash selection dot aspx admission dot dot dot iu edu sa slash selection selection din s din capital sai kuma dot aspx so wannan zai ɗau mutum inda zai je ya fara applying din ya fara uploading uh, documents din shi mm. direct in kuma zai shiga website na jami'an ne uh, www.iu.edu.se to wannan shine kamar gaba ɗaya website na jami'a wanda ganin zai duba kusa-kusan da suke yi da komi da komi www.iu.edu.sa in mutum ya ji shawarar da zan bada kafin ka ci gaba idan wannan da yema mai saurari tsawo idan ya je google ko a waya ne ko akan ipad din shi ko laptop ko sa ko wani abu dai da yake mm. browsing da shi yake shiga yanar gizo kawai a google me zai sa kai tsaye wanda zai google zai kawo mishi su duka daga nan zai duba ya ga ina yake so jami'atul islamiyya ne mm. a'a mm. zai iya sako islamic university madina shikenan islamic university madina eh. Eh, da ka sa a google haka ko a waya ko a wani duk abin na'urar bincike duk zai kawo maka wayannan bismillah to kamar yadda na ce na birth certificate na age eh. dole mutum sai ya kasance ƙasa da shekara 25 saboda suna da ah, bin wannan sosai mm. bayan nan kuma sai da dai document na kamar WAEC certificate mm. da birth certificate mm. ah, da identity card da color passport size photograph da kuma medical report to annan medical report abin da suke san gani a ciki mai mahimmanci akwai test kamar guda hudu da suke so su ga an sama negative ba wai kawai a ce ah, wai an je an duba ka lafiyan kalau ba hmm. suna so su ga sunan waɗannan cututtukan an ce baka da shi akwai hiv hmm. wato sida kenan ko hmm. bayan shi akwai hepatitis suna so su tabbatar abu da hiv negative eh. sai kuma hepatitis b and c ciwon hanta eh. wanda akwai b and c to duka suna so an sa negative sai malaria saboda malaria yadda muke daukan ta kamar ruwan dare a nan can Allah na tuka in mutum ya samu malaria yadda ka san wani cutar yanzu isolation ake sashi wato wajen a keɓin za a sashi so suna so su ga malaria negative mm. amma ba wai mutum zai je bane a yi mai waɗannan test na karya. Mm. yana kila a ce yana da ɗaya daga tun ba hepatitis b and c ba da hiv mm. ya je a mai test yana da shi amma ya zo a rubuta mai bashi da shi saboda kana dira kasan mm, za ka tafi asibiti kuma sai sun ƙara maimaitawa kuma a nan ma kafin ma ka samu visa a can abuja da asibitin da za su tura ka mm. wanda shi result din direct za a tura ma embassy ba wai za a baka bane kafin kafin su buga ma visa so in kaga kana da ɗaya daga ciki to gaskiya tun ba hepatitis ba ko hiv mm. ko kaji za su dawo da kai gaskiya saboda ya faru da mutane da yawa eh, da shi hiv ana ɗauka mutum zai tun ba hepatitis b ba shi ya mafi eh, wato roots of transmission din shi ma ya fi har na hiv saboda ko ta zufa ta yamu ta kaza shi duk ana yaɗawa wanda shi HIV kaga sai dai ta mm. jini ya haɗu tukuna sannan mm. shi korin fitsari ma a bayi ana iya mm. ɗaukan shi sosai so wannan mutum dole sai ya tabbatar da wannan so bayan nan kuma dai na ƙarshe uh, yanzu suna uh, suna aiki akan admission na 2016 ne saboda ne bayani akan tsaikon da aka samu eh, na admission na shekara biyu dan wannan da suka tafi ma eh. su sun apply tun kusan 2015 2015 suka apply okay to a yanzu suna jiran admission list na 2016 ne a yanzu hakan nan to koda mutum ya apply kada ya tsammani da yayi ne gobe zai samu ko wata daya saboda wannan tsaikon so suna da kaman abu da ya dan tattaru to kaji idan muka tsallaka gabas ta tsakiya ina so ka kara masu sauraro bayani duk da a wancan ne muka tambaya akai musamman America Canada da wasu kasashe da ke North America wani karin haske za ka yi game da tallafin karatu ga ɗaliban ƙasashen waje a can da kuma abubuwan da suke nema kafin ɗalibi ya samu karɓuwa ina so ka ɗan ƙara mai sauraro bayani to a takaice na fara bayani a North na North America wato kamar USA da kane kenan tun ba USA ba in particular saboda akwai 'yan Najeriya a can da yawa da kuma wanda suke son zuwa na yi bayanin sau TOEFL da IELTS da kuma GRE mutum ya ci da yawa hmm. sai kuma abin da zan kara a nan shine mutum ya sani a US a America in mutum ya apply akwai abin da suke kira admission processing fees sai ka biya ko da kana da komi kafin su fara processing admission din su ma fara duba application ɗinka sai ka biya amma ba da yawa kila ko dala biyar ko dala goma amma dai sai ka biya to biyan kuma yawanci ta credit card ko card wanda a yanzu yawancin uh, atm dinmu na bankuna shine ake kira naira ko kuma naira card hmm. so za ka iya kai performing wasu transactions online to za ka iya ka biya wanda dala biyar zai kama exchange rate yanzu wajen 360 so hmm. dala biyar din zai kama kusan dubu daya da dari takwas hmm. bai dai kai dubu biyu ba to kowace jami'a yawanci suna da wannan admission processing din hmm. so idan mutum zai apply kowace jami'a a amurka dole ya san cewa sai ya biya wannan bayan nan kuma akwai wani abu da ke kira da suke kira world evaluation service wato wani wata hukuma ne wanda suke duba certificate na mutane mm. su evaluating su ga menene kwatankwacin shi a can amurka kamar yanzu muna da wayek uh, eh, ka ci a a1 mm. ko b2 ko b3 to me kwatankwacin wa'annan a can yanzu idan kana da hnd mm. me kwatankwacin hnd din nan naka shin yana da daidai da digiri na ɗaya ne a can ko kuwa to shine ake kira world evaluation service to wanda zai je yana da bukatan ya submitting documents in shi ga shi wannan hukumar su duba su ga me equivalence na certificate ɗinka a can amurka wanda wani lokaci yawanci masu hnd ma suna duba su ba su cewa masters direct saboda masu hnd sun dan fi samun karbuwa a amurka compared to uk sun fi samun karbuwa saboda system din although can ma din a yanzu dai ba sa hnd a amurka mm. amma idan suka duba kaga hnd shekara hudu ne mm. wanda a amurka kuma eh, minimum uh, duration na digiri na farko shine shekara hudu to sai su duba sai kuma su duba courses din da description sai su ga kaman digiri na ɗaya kenan wannan to daga nan za su iya ba mutum ya dora digiri na biyu ya ci gaba bayan nan kuma ga waɗanda za su je medicine a ce kuma za su yi digiri na farko ne a can akwai sai sun yi wani exam da ake kira medical college admissions test mm. na digiri na farko kenan mm. waɗanda kuma za su je abin da ake kira kaman residency mm. wato shine post postgraduate training na medical uh, field kenan na likitoci su kuma sai sun yi abin da kira usmle united states medical license exam shi kuma guda uku ne steps 1 to 3 duka mutum sai ya yi ya ci su sannan ne idan akwai gurbi to sai su bashi residency din a can amma kyauta ne idan har dai kaci amma yin jarabawan yana ɗaukar lokaci sosai amma suna da wani kuma option wani alternative option haka wanda za su iya yin kamar masters ko phd wanda akwai gurabu wa'annan a can da yawa da za su iya samu mm. idan law ne mutum zai yi digiri na farko mm. sai ya yi exam da ake kira law school admission test mm. lsat na digiri na farko kenan idan kuma duk wani digiri mutum da zai yi a can sai ya yi akalla abinda suke kira sat scholastic aptitude test ko kuma abin suke kira act american college testing idan kuma mutum zai digiri na uku ne to yawanci a can sai ya nemi wani profesa ne zai aiki da shi idan ya nema yana da wani aiki ko research da yake yi profesan kuma ya yadda zai supervising din shi so daga nan ne zai iya applying in ya ci sa'a ma kila akwai research grant a karkashin shi kenan so professor zai bashi da komi da komi scholarship din shi gaba daya wanda zai covering tuition fi din shi da expenses din shi na zama da sauransu bayan na yi bayanin na hnd holders wanda yawanci dai sai ya tura documents din shi a wajen evaluation wannan world evaluation service din to wannan kenan a canada su ma sun fi samun slots fiye da na us kanada a yanzu a da a us suna da uh, vacancies kama a ce na uh, scholarship da yawa amma yanzu gaskiya ya ragu sosai an fi samu a canada amma kuma waɗanda suka fi samu phd phd mun bayani me yasa na uku saboda kamfanoni da yawa na tallafawa exactly. da masu kuɗi da 'yan kasuwa to an fi samun uh, scholarship opportunities a canada a yanzu so mutum in dai ya duba zai iya samu to kuma in ya je again akwai wani uh, abu mai muhimmanci da kile zai iya amfana abin da ake kira permanent residency ko kuma mm. citizenship mm. in ka je can kai 'yan shekaru haka za a iya baka ka zama ɗan kasa na dindindin har daga nan ka zama ɗan ƙasa na da'ima wanda wa'annan suna da muhimmancin wanda daga baya kila ma dan zo mu da bibi wannan da alakan shi da kuma zaman mutum a can din to kaji na North America kenan to ina so in dauke ka zuwa Europe ko kuma nahiyar Australia to Europe misali a Birtaniya na shi ma dai maimai ne ina so kai a takaici me zaka ce game da samun tallafin karatu Eh. ita birtaniya ko wasu kasashe a europe ko kuma nahiyar australia a nan birtaniya gaskiya eh, tun ba na masters degree na biyu da na uku ba mm. yawanci ta pddf aka fi samu a nan najeriya wanda daga baya zan zo in bayanin su mm. idan muka zo nan na cikin gida mm. najeriya sai kuma akwai wata da shi ma daga nan najeriya ne commonwealth scholarship shi ma 'yan najeriya suna samu su tafi can europe bayan nan kuma na yi bayanin cewa in mutum ya gama da distinction a masters din shi a can zai iya samun phd bayan nan kuma eh, wannan na sauran bangare kenan wasu jami'o'i a uk din suna bukatan sai an yi toful amma yawanci mu tun tunda eh, renon birtaniya ne to sukan ɗauke mana shi wannan exam din yawanci ba su cewa sai mun yi to amma waɗanda kuma ke medicine su kuma na farko sai sun samu license akwai exam da suke yi plab 1 da plab 2 mm-hmm. plab din shine professional linguistic assessment board za su iya flap 1 a nan Najeriya flap 2 din kuma sai sun tafi can hmm. shi wannan shi jarrabawan shi ne zai ba su daman yin practicing din medicine a can wato sun ga ganin marasa lafiya hmm. idan suna so su yi residency ɗinsu to nan kuma sai sun kara da wasu jaraba da suke kira membership of royal college hmm. idan o idan na mata ne o and g kenan hmm. sai a ce mrcog member royal college of obstetrics and gynecology in kuma surgery ne haka mrcs haka to in mutum ya yi wannan jarabawan ya ci shi ma akwai membership da kayi kaci suka samu guri mutanenmu suna yawan samun gurbin yin karatu a can na likitanci kenan amma na residency kaga postgraduate kenan um, bayan nan a australia su ma suna da gurabu na scholarship tun ba na phd ba gaskiya a yanzu haka da abokina da yake can wanda ni ma kafin na tafi can kimfad da wani da gurbi da na samu wanda har na yi applying kuma dai da na samu can sai na na bar akwai wani abin sha'awa da na taba karantawa a social media eh. wani kwandasta ne na mota a Lagos eh. yana kwandasta haka ya samu abin da ya kirkiro ya kai shi ya je jami'a da ya gama jami'ar sai ya samu scholarship zuwa masters so digiri shi na uku phd a australia ya je ya samu a nan da ya gama ya samu ya gama phd sai suka bashi karanta a wata jami'a to shine sai yake da labarin kai shi cewa kwandasta yake a eh karan mota kenan mu hmm. nan eh, a Lagos amma yau gashi hmm. ya samu digiri na uku phd kuma gashi yana karantarwa a jami'a a mm. yankin nahiyar australia sosai domin su can kasan eh, kamar yadda zan bayani wajen kamar shawarwari ga waɗanda kan za su tafi mm. in mutum ya je ɗaya daga ciki shine dole ya jajirce the sky is the limit in dai har ka yi abin da ya kamata mm. to ko menene za a baka wannan dama kagar kwandasta ya je digiri na uku da ya gama da kyau suka ɗauke shi to daɗin cin kenan in dai ka yi da kyau to in ka gama ko menene za su iya su ɗauke ka ka karantar kuma har da ma wasu matsayi wanda kila da bai yiwuwa a ba wani ɗan ƙasan waje za su iya disu baka sosai wanda amma duk zan buɗe wannan idan muka zo can ƙasa ba mu taɓa yankin asia ba mu ɗauki malaysia akwai ɗalibai 'yan najeriya da yawa a malaysia shin suna ba 'yan ƙasashen waje tallafin karatu kuwa su a malaysia kenan kuma wasu jami'o'i ne suka fi dacewa da da mutanenmu mutum ya nema idan zai yi karatu a malaysia ah, waɗannan tambayoyin zan ɗauke su ɗaya bayan ɗaya insha Allah in ansa su na farko da ka ce shin akwai 'yan Najeriya da yawa lallai a dai yanzu ina jin ba inda ake tururuwan zuwa irin Malaysia da wani abokina da ya ce a jami'ansa akwai 'yan Najeriya sun fi ɗari uku ya ce 'yan zariya kaɗai sun fi talatin 'yan <laughs> zariya kaɗai jami'a ɗaya a malaysia so ana tururuwa zuwa malaysia da yawa a yanzu haka ne. abin da yasa ɗaya daga ciki can akwai ɗan sauƙin rayuwa ga wanda kaman ko da ba scholarship ba ne zai iya biya to kuɗin zai iya biya da kanshi eh kuɗin karatun nasu ba shi da yawa mm. kuma akwai sauƙin rayuwa a can bayan nan kuma ba su cika jimawa ba a ɓata lokacin karatu kamar masters shekara ɗaya ake yawanci shekara ɗaya nan ka gama msc digiri na biyu na uku kuma yawanci shekara uku nan ka gama ta wanda ba kamar nan najeriya a ce masters din shekara sai kai shekara uku hudu biyar phd sai kai shekara biyar to digiri na biyu kage har wani da ka karantar ma zai zo digiri na kai kana na biyu gama ba har yanzu phd na shekarun da na yi bai kai na masters da ne ba a masters ina na yi shekara uku da wata bakwai ina yi a nan najeriya phd na kuma na yi shekara uku da wata biyu <laughs> a can kasan waje <laughs> so ɗaya daga cikin abin kuma suna da jami'oi masu kyau wanda duk zan ɗan ƙara da bayani a kansu a malaysia mm. masu kyau masu nagarta mm. na farko daga ah, ah, abin da suke da bukata mm. wasu jami'an suna da toful. TOEFL wannan daidai da na bayani a tun wancan satin da ya wuce wasu jami'an amma yawanci sukan ɗage ma 'yan Najeriya saboda su renin Ingila ne karatunsu duka a turanci ne hmm. amma da wasu 'yan kaɗan da za su ce dole sai kai in dai kana so ka samu gurbin shiga a nan kuma suna da tallafi da suke bayarwa kala-kala hmm. ah, zan dan bada misali da wata jami'a wanda ta fice a can wanda ake kira UTM hmm. University Technology Malaysia wanda abin da take yi shine wanda ke phd takan ɗauke musu kuɗin makaranta rabi takan ɗauke musu kuɗin makaranta rabi sannan kuma duka jami'o'in kowanne zaka tana da wani tallafi nata da take bayarwa amma yawancin wa'annan tallafin sai ka isa can sai ka je can ka fara karatun sannan ne to sai kai applying ka nemi wa'annan tallafin na makarantun kusan mm. kowane makaranta tana da nata mm. da take yi wanda in mutum ya yi sa'a wani lokaci ma a nan ka rubuta proposal lafiyayye na digiri na uku mm. wani can yana da wani project da ya ga zai yana da kuɗi zai iya tun daga nan ya ce ya ɗauki ka, wanda kwanan nan da wani ɗalibi na anan da ya samu irin wannan ya kuma tafi to bayan nan digirinsu na farko yawanci shekara uku ne wasu ma shekara biyu da wata takwas ka gama digiri na farko to amma gaskiya wannan yana da ɗan illa wani lokaci tun ba idan za ka je kuma kamar digirin ka na biyu ko uku ga jami'a da take bin turba na amerika ba saboda su amerika duk digirin da ya kasance ƙasa da shekara hudu digiri na farko ba su yadda da shi ba <laughs> to kaga akwai ɗan wannan matsala bayan nan kuma ko masas ɗin ma hmm. jami'a da take bin turban na amerika hmm. suna ganin ko masas na shekara ɗaya. wani lokaci mutum zai apply kamar ninkin fad da na shekara ɗaya daga uk suna gana ah, shekara daya to mai mutum ya yi to har nan najeriya saboda mun saba shekara biyu sai mu ga to shekara ɗaya mai mutum ya yi har ya gama to amma dai gaskiya suna dai da uh, uh, jami'o'i masu kyau wanda kuma a duniya ana ji da su wanda na farko akwai wanda suke kira um university malaya wanda a duniya a yanzu kila i think tana wajen 130 something a duniya kuma kasan ita ce na farko kuma ita ce ina jin tsohon jami'an a kasan bayan nan akwai usm university science malaysia akwai utm university technology malaysia da upm university putra malaysia da ukm university san ne ina jin malaysia da iium international islamic university of malaysia da kuma uum duk waɗannan su ne waɗanda dai suka fifice a can saboda gaskiya eh, suna da jami'o'i da masu kin da kuma kila waɗanda dai za ka ga Um, wasu na gwamnati wasu na 'yan kasuwa ne wanda ko litin ba dole ya kasance ya kai yadda ya kamata ba so in mutum zai je ya tabbatar ya samu jami'a fitacciya mai kyau kuma in ya je ta google duk zai wannan binciken na sosai duka suna bada tallafi duka kowanne da wani tallafi da take bayarwa kamar yadda ne bayani amma yawanci sai kaji tun ba tallafin ya fi ga masu karatun digiri na uku mm. in ka je ka fara wasu za ka rubuta proposal research proposal ɗinka za su nemi fund wato za su nemi tallafi su ma daga kamfanoni ko gwamnati in ta bayar idan kai sa'a da supervisor mai kyau mm. nagari zai iya biya ka mm. wani kuma amma su ma suna da kabilanci gaskiya za ka je ka rubuta research ɗinka wani lokaci research proposal da komi ku samu tallafi daga ko kamfani ko gwamnati amma sai ya ƙi ka ko sisi sai ya biya 'yan ƙasa kaɗai bayan kai kai komi eh tunda kai ba komi sosai eh. sosai to akwai wannan amma gaskiya kowace je jami'a dai da nata singapore kuma kamar yadda kanka faɗa kaga mm. tunda makociyar eh, male shi mm. ne mm. su ma suna da jami'o'in ma da suka fi kowanne kyau a asia saboda jami'an da tafi kowane kyau a asia shine akwai university of singapore da national university of singapore ga ta karamin mm. kasa mm. akwai kuma wanda suke kira ntu mm. oh, ntu suna da jami'i masu kima su singapore a suna da shi da shi ai da shi national university of singapore da kuma ntu nanyan NTU Nanyan Technological University. To a Asia wa'annan jami'in sun fi kowanne kyau. A rankin na duniya a yanzu shine NTU ina jin ita ce na sha ɗaya a duniya wadda su ma suna ba da scholarship na Singapore din suna ba da scholarship mutum in ya je duk website din zai duba ya ga yadda zai apply da komi da komi to kaji wannan na ishe kenan haka dakta ina so mu dawo nahiyar afirka na ɗauki afirka ta kudu wato south africa tana gaba da sauran ƙasashen afirka wajen yawan jami'o'i da suka fi yin fice a duniya shin su ma suna ba da tallafi ga 'yan kasashen waje kuwa a south africa su ma suna ba da tallafi amma su ma akwai wasu kaman eh, procedures haka mm. da sai mutum ya bi na farko tun daga nan mutum zai iya ba da document din shi submitting akwai wata authority da ake kira saka mm. south african qualifications authority su wa'annan su ne za su duba su tantance takardunka su tabbatar kamar yanzu ka ce kana da b daga fce to za su rubuto mai fce ma rajistara din da certificate din ka tabbatar musu shin da gaske ka gama wannan kwalejin eh, ko kuwa kuma wannan sakamakon haka yake ka samu ko baka samu ba hmm. to na farko mutum abin da ya kamata kenan ya tura ma ya yi uploading documents din shi a saka din da website din South African Qualifications Authority idan mutum ya tura musu su kuma za su rubuta to yana da kyau mutum ya follow up daga jami'an shi ya je wajen rijista ya ce shin ka samu wani mail daga south africa shin ka yi replying saboda zai iya jimawa akwai kanwata da take can ta yi submitting document ɗinta tun 2015 sai kwanan nan sannan suka samu response daga fce shi din ma sai da suka bi ta wajen wata da take aiki a registry din sannan aka yi ma registrar magana sannan ya yi replying so mutum in yi submitting dole yana kuma bi a nan a registrar din ya je ya ji shin sun samu wani email daga south africa shin sun responding ko kuwa na farko kenan idan mutum idan suka yi authenticating document din mutum za su turo mai da admission daga nan yana suna turo mai kowace jami'a yana zuwa su ma suna da abin da ake kira institutional grant a south africa yawanci for masters ne degree na biyu da na uku hmm. shi institutional grant yana covering tuition fee wato kudin makaranta da kuma har kudin da mutum zai iya dan sawa a aljihu hmm. bayan nan kuma mutum zai yi applying shi ma for abin da suke kira nrf hmm. uh, uh, wanda uh, national research fund wanda shi sukan ba idan ka rubuta research proposal ɗinka na ko masters ko phd ka bayar shi ma za su iya su tallafa ma su baka kuɗin da za ka yi research wanda kuɗin yakan kai har kamar a ce miliyan daya naira miliyan daya hmm. bayan nan kuma yawancin jami'o'in su na can hmm. ba a biyan kuɗin makaranta abin wannan ke nufi gwamnati ke daukan nauyi hmm. abin wannan ke nufi shine idan mutum zai iya eh, zai biyan kuɗin tikiti da kuma kuɗin zama a can kamar su accommodation da kuma kuɗin da na kashewa na yau da kullum kuɗin gida hostel na cikin makaranta na'am to ba sai ya biya kuɗin ba sai ya biya kuɗin makaranta ba tuition fee yawancin su yawancin su haka suke to dakta mu leƙa ƙasar amma su ma bari dan tsokaci kaɗan kan jami'o'in su da suka fi kyau saboda hmm. gaskiya akwai waɗanda akwai waɗanda amfani mutum ya je karatu a can eh abin da yasa nake dan bada muhimmanci kan jami'o'i masu kyau hmm. saboda a yanzu mu abin da muka fi lura shine kawai mutum da ya fita ƙasan waje amma mu da yake fitan nan da muka yi kaga na aiki a nan fari University of Petroleum and Minerals na dawo University of Afral Babin wanda na zama shugaban HOD eh, na civil chemical mechanical mm. wanda mun ɗauki ma'aikata kaca-kaca daga ciki da 'yan Najeriya mm. wanda har yanzu kusan ana ɗauka mm. amma abin da ke faruwa shine idan aka tura advert na ɗaukan aiki eh, aka rubuta digiri na ɗaya ko na biyu ko na uku eh. za a baka to can abin da muke bi yawanci sai mutum ya yi graduating ya gama daga jami'o'in da suke a duniya san 500 first top 500 dole a ce idan mutum yana da masters ne to last degree din shi degree shi na karshe hmm. idan kuma phd ne last degree shi dole ya sai ya kasance jami'an da ya gama tana cikin sannan naci daga na ɗaya zuwa na ɗari biyar idan ya wuce koda da ƙwara ɗaya ne ɗari biyar da ɗaya hmm. ba za a ba shi ba to kaga wannan tunda mun ga wannan abin mun san haka yake so dole mu ba mutane shawara idan za su fita ba wai kawai ya fita karatu ba kowace jami'a kawai ya je ya samu ya yi kokarin samun jami'an wanda a duniya akalla tana da rankin mai kyau tana da kima yana da muhimmanci sosai to a south africa su ma suna da wanda a africa yawanci da an yi rankin zaka su suke dauke a first ten maybe kaga guda biyar mm. akwai cape town goma farko mm. akwai university of cape town da university of stellenbosch haka da witwatersrand da university of uh, johannesburg da university of pretoria da kwazulu natal duk waɗannan suna ɗaya daga cikin manya-manyan jami'o'insu to kaji to dakta me za ka ce dangane da samun tallafin karatu a ƙasar sudan a ƙasar sudan a ƙasar sudan su ma uh, a nan akwai jarabawan da ake yi ne wanda kamar abin ake kira qualifying exams da mutum a nan najeriya zai iya yi a nan dai a yanzu kusan akwai gurare biyu da mutum zai iya yi akwai a kano abin da ake kira gidan zakka gorin dutse mm. akwai ma a kaduna inda ake kira makarantar alkanar mm. wajen su dr suleiman a kaduna to na ma ji an ce har a jigawa mm. idan mutum ya je ya exam din saboda ko da mutum zai yi boko ne ko arabiya ko darasa islamiyya haka duka sai yayi wannan jarrabawa in dai har yana son tallafi idan ya jarrabawan in ya ci za su bashi admission abin kawai da zai bukata shine kudin tikiti na tafiya in ya je za su biya mai kuɗin makaranta za su biya mai za kuma su ba shi wajen kwana kuma za su ba shi abinci a kullum su uku to kaga ai shine dai tallafin gaba daya <laughs> sai dai tiket da mutum zai biya na zuwa ko kuma na dawowa hmm. shine kaɗai in dai mutum ne jarabawan ya ci idan mutum bai jarabawan ba yana kuma dai san admission hmm. zai iya zuwa a lokacin da suke ba da admission a hmm. duk jami'an da yake so in ya je zai samu admission amma fa babu tallafi to kaga in ya jarabawa anan ya ci zai samu tallafin shi in kuma kila ko bai yi ba dai yana zai iya zuwa a lokacin da suke bada admission zai samu za a bashi amma ba tallafi komi zai biya kuɗin makaranta da komi da komi to kaji a nan sudan kenan eh, dakta waɗanne irin tallafi ne ɗan Najeriya za su iya samu a cikin gida Najeriya domin yin karatu a cikin gida Najeriya ko kuma kasashen wannan tambayar na maka kusan ita satin da ya wuce wanda ya sa na maimaita ta yanzu ina so in wata shimfiɗa ina so ka kira bayan ka yi bayani irin tallafin da za a iya samu a cikin gida da kuma waje akwai kira da nake so kai musamman ga gwamnatin jihar kaduna zan so ka kira ga gwamnatin ko kuma kai tsaye shi kanshi kwamishinan ilimi ko shi kanshi gwamna malam nasiru irfa'i akwai tsarin da jihar kaduna ta fito da shi a wannan mulkin na mai girma malam nasiru irfa'i cewa da ana kai mutanen jiha su je mm. uganda su yi karatu <coughs> yanzu da ya zo sai ibo su ma za a je su karatun likitanci su mm. karatuttuka masu mahimmanci da muke bukata za a kai su cuba to abin mamaki da kuma abin takaici shine an yi jarabawa eh. akwai ɗaya daga cikin ɗalibanmu a nan zaria jaraba farko da aka yi dakta ne na ɗaya aka ƙara yin jaraba ta biyu ya ƙara zama overall best abin da ya ba da mamaki shine mm. da aka zo za a ba da list wanda za su tafi mm. karo na uku kawai sai aka fito da list babu sunan shi jaraba farko fa shine overall best jaraba ta biyu shine overall best yanda muka samu labari ka san yan jarida da sauran da cewa mu dai muna koya ne yanzu kuma muna ta bin yadda labarai suke kawai an samu labari ne wani daga cikin gwamnatin kawai ya kawo list na sunayen mutane ga su inda za su tafi eh, cuba wannan bawan allah jam ɗin shi da ya rubuta na bana kusan 300 ya samu waye ɗin shi AAAA gare shi ne kwan shi AAAA gare shi dakta kai kira ga gwamnati wannan dan dan talaka ne bai san kowa ba Ai kun yi jarabawa wannan an fitar da list shine overall best na farko an ƙara yin jarabawa ta biyu shine overall best na biyu akwai ƴan uwa da suka tashi suka yi iya nasu kokarin amma muna so duk wanda in akwai wanda ke sauraron program din nan ya taimaka kai kanka ka yi kira ga gwamnan kai tsaye kuma da gwamnatin shi a duba al'amarin wannan bawan Allah mm. in dai da gaske ake so ana so a samu canji na gaskiya kuma a mm. taimaka matalaka mm. to ya kamata irin waɗannan da suka yi jarabawa wanda suka ce a ba su wannan tallafin su je kasashen nan su yi karatu uh, birin faro fara su tambayoyin dake dake uh, tun daga tallafin zuwa wannan tambayin naka shi na ƙarshe na farko akwai wata jami'a da ake kira pan african university wato jami'a ne wanda aka yi ta da tallafin au wato mm. african union kuma tana da campuses a kenya nigeria mm. cameroon da algeria mm. tana masters ne da phd to su ma suna ba da tallafi a fields a areas wajen guda ashirin da takwas sannan kuma abin da suke nema shine mutum a digirin shi na farko sai yana da 2-1 sai kuma shekarun shi idan masters zai je yi kasa da talatin in namiji ne in na mace ne kasa da talatin da biyar phd kuma kasa da talatin da biyar in namiji ne in mace ce kasa da arba'in wanda kwanan nan da wani a department ɗin wannan da ya tafi can algeria mm. ah, bayan nan ah, na faɗi sunan jami'an pan african university mm. bayan nan kuma akwai wanda ake kira ptdf wato petroleum training development fund mm. wanda tana ba da tallafi a nan najeriya da kuma a kasan waje mm. wanda su ma uh, suna da bukatan akwai website ɗinsu wanda akwai requirements ɗin da ake nema eh, yawanci suna bukatan tu da ka'idoji yawanci suna sponsorin daga digiri na biyu ne zuwa na uku amma a nan najeriya yanzu har suna bayarwa digiri na farko a cikin gida suna bayarwa digiri na farko a cikin gida wanda jami'o'in wanda idan mutum america zai tafi dole sai ya yi idan kuma ta yi TOEFL da gre wanda duk mun bayanin su ko TOEFL ko gre e ko gmat in uk ne kuma wasu jami'o'in kamar yadda na faɗa suna neman ko ielts ah, bayan nan kuma akwai tet fund wanda wannan na jami'o'i ne wanda waɗanda ke aiki a hmm. jami'o'i suke samu na uh, na tertiary institutions ko universities ko polytechnics duk suna samun wannan tallafin bayan nan akwai kuma na kamfanonin mai wato oil companies kamar shell chevron Eh, da sauransu wanda su kuma yawanci wato eh, abin da ke faruwa shine in mutum ya ci jarabawa sosai kamar yana da ace da yawa to yana taimaka mai wajen samun nan bayan nan akwai abin da ake kira bilateral education agreement shi kuma wanda shi ma federal government scholarship ne bilateral education agreement scholarship award hmm. suna tura mutane kasashe da dama suna bayarwa eh, digiri na farko hmm. da na biyu da na uku duka hmm. amma kasashen da suke turawa yawanci ba wanda suke turanci bane kamar su russia Morocco mm. Algeria Serbia Hungary Egypt Turkey Cuba Romania da sauransu to in mutum kuma ya je wannan yawanci sai ya yi karatun shekara ɗaya na yaran na kafin ya fara duka mm. to su ma akwai ka'idojin da suke bi wanda idan na postgraduate ne mutum dole sai yana da 2:1 sai yana da uh, second class offer kenan then idan kuma undergraduate ne sai yana da distinction guda biyar akalla mm. su ma idan mutum ya sa google bilateral education agreement scholarship award zai ga duka bayanan da suke nema bayan nan kuma bari in dawo to kan bari in dawo kan wannan eh, kan shi bayani jaraba daya biyu uku mm. a ce 'ya'yan talaka sun ci eh. amma a zo a kawo sunan wasu daban mm. domin ba su tallafin nan su je kasashen nan sai kato ni zan so kai kira ga gwamnati eh, bari in zo kan wannan ah, shi wannan ɗalibi kamar yadda ka faɗa sunan shi abubakar ibrahim um, ɗalibinmu ne a makarantar mu na merit school nan ya gama kuma ya yi lesson ɗinmu da muke yi na biya <laughs> <laughs> to kuma ya yi maka nan muslim special training center a duka shi ne best student da ya gama ya je yadda ka faɗa ya uh, first round na hmm. jarabawan ya fi kowa ci wanda an je scholarship board an duba su suka faɗa mana wannan hmm. first round shine overall best a second round kusan suka ce a bakwai yana cikin top 10 top 7 daga nan sai suka ce kwamishina ya ƙara yin wata jarabawan mm. daga nan ba su san su dai an turo musu da sunayen waɗanda suka ci ne so ba su san me ya ci a wannan ba mm. ah, bayan nan sai na ji shi ah, his excellency malam nasir elrufai yana bayani akan wannan jarabawan ya ce da aka yi na farko da na biyu sai shi kwamishina ah, professor nok ya zo ya ce mai akwai directors a na ministry of education wa'inda mm. suka ƙara wato maki hmm. sai ce to kai ba profesa bane ka je ka rubuta mana kai conducting so daga nan ne sai je ya rubuta sai ya conducting hmm. to kaga wannan bot ta nan da ta nan kenan hmm. shi ta nan shi gwamna yana ganin yadda ya sa ya bashi daman ya je ya rubuta ya fitar ya tantance bayan nan bayan nan bari yanzu bayan nan da wannan bilateral education agreement din nan hmm. shi ɗalibin ya yi hmm. a kaduna state su wajen 500 ne hmm. su uku kaɗai suka ci su uku kaɗai suka ci a cikin wanda suka rubuta su 500 suka rubuta a kaduna state su uku kaɗai suka ci so kiran da zan yi shine idan da yanda za a yi shi wannan ɗalibin saboda mu muka muka rene shi a fannin karatu mun san abin da zai iya inda yanda za a yi a je a bincika a duba a duba mana shin na wannan da ya yi me ya ci saboda ban tsammanin da yanda za a yi a ce ya faɗi na farko ya ci na biyu ya ci sai na uku wanda dai ba mu da bamu san me ya ci ba kuma ga wannan kuma tunda wannan daban ne wani scholarship din ne daban labari list kawai aka yi gwamnati ɗau mataki aka yi na uku na list kawai aka tura musu eh. aka ce ga waɗanda za su tafi eh. wanda kaga ga wannan bilateral wanda 500 su uku kadai suka ci to kaga ya riga ya nuna cewa shi yana da kwazo ba wai wani ne da wai ko aka kara mai maki ko kaza ba in ma za a ƙara bashi wani jarabawan ne a ƙara dakta ina jin za mu shigo da mai sauraro minti biyu ko da waya biyu ko uku mu ɗauka to masu sauraro <clears throat> shiri ne na gamo da kasar shiri na goma sha ɗaya wanda ni ismail muhammad sabi nake gabatarwa kuma a yau yi gamo da dakta sani kuma za ka iya shigowa ka bada naka gudunmuwan ta sifili takwas sifili uku tara hudu ɗaya uku bakwai bakwai biyu ko kuma sifili tara sifili tara uku biyar uku biyu biyu biyu biyar ko ga wani akan layi a gurguje da muke magana ba lokaci malam to mu je to daga makarfi to mun gode da Allah duk masu fatan alheri su yi haƙuri su bar masu tambaya ko wanda za su ba da gudunmuwa muna ji a gurguje

to mun gode ai muna masta hello hello hello hello wannan layin shi dai ba kyau bari mu na wa amin haka kamar yadda ake bada eh to ba ji bari mun gode mun gode dakta ka a gurguje zan baka minti biyu ko in ce minti ɗaya da ba mu da lokaci me za ka ce game da tambayoyin da suka yi musamman shi sha'abu na masta da ah, na farko yana mana fatan alheri Allah ya mm. saka da alheri na biyu ah, yana maganin ah, kira a yi ga 'yan kasuwa ga masu mm. kuɗi wajen tallafawa mm. wanda program da muka yi na satin da ya wuce ya yi wannan tambayan kuma na bada ansa wannan sai na uku da yake cewa shin wai courses eh, na jibrin shehu kwangila kenan eh. shin courses din wai da ake fita ba a yi ne a nan kasan eh. ko kuwa to ansan da zan bayar shine e yawancin courses din yawancin su ana yi a nan kasan amma wannan to zai kai mu kuma ga wata tambaya shin wai mene ma amfanin fita wajen wanda akwai abubuwa da dama da yake sa fita wajen na farko hmm. can mutum zai samu malamai wanda ƙwararru wanda a duniya an san su wanda babu a nan kuma mutum zai amfani da kama a ce equipment na lab hmm. wanda a nan kila bamu da kuɗin siya kuma can akwai kamar a ce conducive learning environment wuta bai daukewa ga intanet ga library resources yanayin karatu wanda zai taimaka ma ka kai magaci. Dakta a 'yan daƙiƙai kaɗan wani shawara za ka ba iyayen da suke shirin tura 'ya'yansu san waje domin yin karatu? Na farko dole sai sun tabbatar da ɗabi'unsu dole sai sun tarbiyyansu yadda ya kamata a nan tun ba wa'inda suke zuwa karatu na digiri na farko ba saboda yara ne 'yan shekara sha shida sha bakwai mm. suna kansu na rawa can kuma yi mutum ya tafi tun ba wa'inda suke zuwa turai ba. in ba haka ba sai ya kasance abin da aka je nema ba a samu ba kaga mutum ya kare shi da shaye-shaye da ya ɗauko wasu ɗabi'u na banza so dole tun a nan mutum ya kasance ya ba ɗan shi tarbiyya na gari kuma in so samu ne dai ya kasance digiri dai na biyu da na uku ya ɗan fi a ce dai digiri na farko in ba ka tabbatar da tarbiyyan ɗanka ba mm. gaskiya to yana da muhimmanci wannan dakta Allah ya saka da alkhairi to amin gode kwarai da gaske ma sauraro nan muka kawo karshen wannan shiri namu na gamo da kasa shiri na goma sha ɗaya wanda muke gamo da dakta da kuma ɗalibi ne a jami'ar King Fahad kuma malami ne ya yi aiki tare da su amma ya dawo wannan gida jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Zaria Allah ya saka da alkhairi dakta